Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin sabon shirin namu na muhawara na Istidiyo Kalangu wadda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Shirye-shiryen Istidiyo Kalangu suna zo muku ne kai tsaye bisa kyakkyawan layin da ke kumshe da gidajen rediyo 34 da ke a sassa daban-daban na wannan kasar tamu ta Nijar. A nan babban birnin Yamai suna zo muku ne bisa Alternative FM bisa kan mita 90 99.4 da hudu da kwartagi FM bisa kan mita tasa'in da kuma challenge FM bisa kan mita 96.6. da da da Bangaren Facebook Studio Kalangu layin yanar gizonmu mu www.studiokalangu.org. Muhawarar Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa inda muke gayyatar masana su zo su ba ku ƙarin haske akan abubuwan da kuke ganin duhu aka. Tarihin halartar mata ga taron kasa wanda ake kira Conference National take da kuma matsayi shine taken muhawarar mu ta yau. Bayan taron jerin gwanon goma sha uku ga watan Mayu na shekarar dubu da da da tara tasa'in ɗaya don kasancewa cikin aikace-aikacen taron kasa. matan ƙasar Nijar sun samu biyan bukata sun samu shiga cikin kwamitin shirye-shiryen taron kasa da kuma halartar gun taron nan wanda ya kwashe watanni uku daga 29 ga watan Juli zuwa uku ga watan Nuwamba na shekarar 1991. A kan hotunan tarihin taron ƙasa mun gane su a kwamitin shirye-shiryen taron ƙasa da kuma kwamitin ƙungiyoyin siyasa daban-daban a kuma wakilan jam'i'un siyasa a kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da dai sauransu. Wasu sun bambanta kansu ta hanyar ayyukan da suka dace da kuma ƙarfafa su. Wasu kuma sun kasance a cikin yanke shawara na ƙungiyar farko na ma'aikata ma'aikatar kasar nan tamu ta Nijar wanda ake kira USTN wanda ya ba su karfin halarta taron tun da dama sabon su ne a ciki. Wasu kuma ba su saki jikinsu ba don ba su saba halarta da kuma ɗaukan magana a gaban jama'a. Za mu tattauna a cikin wannan muhawarar tamu za mu bayyana muku matsayi da taken da mata suka taka a taron ƙasa wanda ake kira Conference National da kuma za mu san in kallon da maza suke yi wa matan ƙasar nan tamu ta Nijar ya sake a bayan wannan tarihin. Domin samun haske akan wannan al'amarin mun gayyaci Madam Yahaya Hauwa Sangare wakiliyar jam'iyyar CDS a taron ƙasa. Muna tare da Madam Jawara Iren ta waya ita kuma mamba ce ta ma'aikatan ƙasar Nijar USTN matar da ta taka gwarzonci na a zo a gani a cikin wannan taron ƙasa. Muna da kuma Galadima Rabiu Dauda da kaka doka wa'anda suka yi nasu ƙoƙarin wajen bamu nasu bayanai a lokacin da muka ziyarce su. baƙi barka da warhaka. muna kuma muku godiya ta musamman da halartar wurin nan da kuka yi. Taken muhawarar Istidiyo Kalangu ita ce halartar mata ga taron ƙasa haɗuwar da rundunonin aiki suka ƙaddamar bayan hiye da shekara ɗaya na rikicin tattalin arziki da zamantakewa wa'annan rundunonin sun kasance na farko a lokacin ƙungiyar ma'aikatar ƙasar Nijar wadda ake kira USTN ƙungiyoyi wa'anda ba hannunsu a kowanne da kuma ƙungiyar ɗaliban ƙasar nan tamu ta Nijar USN. Taron ya ƙumshi kafa demokaradiyya ne a kasar nan tamu ta Nijar kafin 'yan watanni da aka amince da wannan yanayin wanda ake kira multipartism da ke a hannun hukumomi. Wannan sashen tarihin kasar nan tamu ta Nijar ya kafa al'amarin demokaradiyya mata sun ɗauki alwashin ba a rubuta ta ba ba tare da hannunsu ba a ciki. Hakan yasa suka gudanar da fitar nan ta goma sha uku ga watan Mayu na shekarar 1991 wanda muka kawo ƙarin bayani a cikin muhawararmu wadda ta gabata. To, ta yaya mata suka wakilci taron ƙasa? Amsar wannan tambayar ina gayyatar ku da ku saurari Galadima Rabi'u Dauda wanda ya shugabanci kwamitin shirye-shiryen taron ƙasa kuma shi ne wanda mata suka tare ma hanya don hana shi aiki a cikin zauren Sani Bako a ranar 13 ga watan Mayu na shekarar 1991 kafin mu shiga cikin takamaiman muhawarar tamu. Muna cikin shirye-shiryen conference kenan da mu ma'aikata da ɗalibai da 'yan siyasa kuma da mutanen gwamnatin na sa'an nan gwamnatin alshebu a ministarkin harkokin waje a fair muna nan muna shirye-shirye mata suka tarda mu suka ce su yarda ba ba ma yi ba wannan aikin in su ma ba mu sa su ba a ciki suka hana mu aiki ni da yake ni ne shugaban taron suka kama ni suka ce bayan da za a yi su bar ni in shiga inda za a yi taro tunda in ban shiga ba bayan da za a yi cikin sai muka ce to ku tsaya yanzu yadda za a yi ba ma ƙayyade ba gungu na mata kaɗai amma yadda za a yi cikin wannan gungayen da muka yi kowanne za mu tambaye su su sa mata a ciki mata biyu muka tambayi 'yan farti da ma'aikatan da ɗalibai da 'yan gwamnati su ma manoma ana nan har muka zo ga taron wanda ya kamata a yi sa'ad da za a yi taron wannan farti a niger 24 ne kuma wanda suka zo gurin taron mutum dubu da ɗari biyu da hudu da su ne aka yi taron wannan watan juli 29 a palais de sport a aka yi taron wannan don wannan palais de sport kinnan aka sa shi suna 29 juillet to a nan ne duk abin da ya shahi ƙasanmu a fannin siyasa a fannin arzikin ƙasa a fannin ilimi a fannin kasuwanci a fannin noma a fannin shari'a duk abin da ya kamata a wannan taron aka tsaida shi kuma kan shi ne muke har yau tunda daga nan aka bude siyasa duk wanda yake iyawa ya yi shi ta siyasa ya nemi mutane a yi zaɓe yadda ya kamata inda demokrasiya ta ce yana dokar ƙasa ta ce amma kafin a yi wannan sai da aka samu gwamnatin wucin gadi wanda shehu Amadu shi taron ya zaɓa ya ɗora kan wannan gwamnatin ita wannan gwamnatin ita ta yi duka abin da ya kamata kan demokrasiya aka yi zaɓe na horko wanda aka zaɓi 'yan jamhuriya kuma da shugaban ƙasa To madalla mun saurari eh, Malam Galadima Rabi'u Dauda kenan. Madam Jawara Iren, kuna da wani ƙarin bayani da za ku bada akan abin da Galadima ya haɗi eh, Abu da dai nake son ce na gode da kiran da kun kai mini da in samu mu tattauna mhm. bisa conference national kinga da mhm. an To wanda Rabi'u haka nan ne amma akwai ɗan karuwa muka ce to za mu tashi mu kai ita major mu iska Ali Shehu mu gaya mishi. Mhm. Mu ce mishi vraiment yanzu na wanga abu da an ka fara inda ba a sa mata cikin bin yiwuwa bin yiwuwa sai ce bon muka tahi ce <laughs> ina tunanin yayi wata magana ce in kun ga mata sun fara hidda ta bare da da turmi ta bare da turmi ku hankali da kanku yace wallahi ya kamata a duba harkan na mata yace to da yanzu haka nan da yanzu gungu biyar na an kai mm. yan sandika yan etudiya eh, da patrona da gwamnati da mun duro da anka to dai zan haka nan ne ba a sake mai ayin wani sabon additif a gama bisa na decretin nan a sa mata guda guda bisa abu haka nan an kai mm. to bisa haka nan ne an ka tayi sa'an an ka kawo mun ka an ka maido matan mun ka kare eh, abuta maman mu mm-hmm. an ka ba mu gaskiya kowa ya koma gidan shi haka nan waɗannan biyar kin nan na zama zama zama shi an ka ci an yi decree mata biyar an ka ɗauka an ka gama cikin reparation kin conference national Eh, madamma hawa Sangare, kuna da ƙarin bayani da za ku haɗi kan abin da Rabi'u Dauda ya haɗi. To, abin da Rabi'u ya haɗi nan, ni ban san da shi ba. Mhm. Shirye-shiryen nan da sun kai ta yi. Mhm. Mata sun ta wajensu sun kai protesti. Mhm. Mu ban san da shi ba, ban sani ba, yalla ba dafu ba kwai. Au parti CDS, on était le parti CDS.

A ta yi su waɗannan su iran da suka tashi suka tahi mm. su beri su bi dabi president ɗinmu ta sedes mm-hmm. ita ta ce ita ta an kasa ta ce ba ta iya ba ta so mm. paske ba ta yi lafalo mm. ta ce amma inda son ta da a ɗauki hawa sangara ita president ɗin tamu president da sudan ita ta faɗa min ita ta ce ita ile analphabet mm, ba ta yi karatu ba ta yi karatu ba ba ta yi mm. na boko ba na boko ba eh, madam jawara wa'anne mata ne suka samu shiga cikin taron kasa. ina gaya miki mata eh, lokacin da aka shirye-shirye na conference national ne ka ga miki mm-hmm. an ka sa mata biyar biyar to mm. mata biyar kin yes mun mun san wanda an ka sa tun da mu an yi sanctionin ko an kace no no a bari sai in za a conference mu kai mu ya da problem ba dai mm. akwai mata ba ciki mu ba mu mm. zabi kowa ba ko mm. kana sun ka iya san sun kasa da sun ka samu o mu akwai mata cikin haraka deja samu sai plaisir da a zo a zo babu taron ba mace ko guda ciki ba ba Mm. muka ce to duniya akwai mata ya yi ya cika sai wurin ya cika tunda mun gani zai saka za ba kowa mm. mace ta wuta ba ta yi ba muka ce to yanzu an ka ce conference national mun san wanda za mu da za a zakuwa conference national mun san mun da mun ce mata sandika duka mata bubu bisa sandika talatin da biyar bubu biyu su kawo da mm. haka nan ko an kai haka nan muka mu wajen nan namu na fa ba mu da wani eh, matsalanci shi wannan a shirye-shirye ne aka ce ko wani eh, a shirye shi wannan mu a wannan mun tsaida shi tun da farawa mm to a taron a taron kasan wa'anne mata ne suka samu shiga ciki a taron kasa to ni na san dai cikin ESN matan da ni sani dai mm. cikin namu na san madan banya ta zo mm-hmm. eh eh wanda ni asumanta ni na zo mm-hmm. to tattalin abu duk da yan sandika ni ma san ban san sunan su ba mm. amma na san in ga hotokin su ina ce miki na ya ma ta zo na ya ta zo na ya ta zo mm-hmm. sai sarki minister actuellement mm. kama elite ladan Wani irin matsayi ne suka zagoranta su matan? Cikin taron mu sun wajen mu a matsayin USTN ne muka. USTN ita ma tana da tattakan su wajen sandika talatin da wani abu akwai. A cikin USTN? Eh cikin USTN don nan ne aka zaba muka ce a kawo mun mata dubu dubu. Wani irin nauyi ne ya rataya a kanku a lokacin taron nan? To a lokacin taron mu dai problem mu ya kamata a ce mace eh, in dai ta zo cikin taro a san tana nan cikin taro kuma abin da muka so so muka yi mata duwakinta a bata duwakinta bisa wannan muka so mm. ba wani batun wani abu mu duwakinta muka so in kama cikin harkar sandika bai kamata ba a ce mace an ɗebe ta an bata abin a bata duwa kamar namijin muka so mm. bisa aiki haka nan muka tsaya Eh, Madam Iren, USTN da kuka wakilta ba tana a sahun gaba ba a lokacin nan cikin kungiyoyi. Dama kuna da rukuni na mata ma'aikata a cikin USTN ko? Muna da abin ganga Department de la Femme Travail, muna da Department mm. na mata. occuper mhm. uniquement e e na mata to mu ne muka cikin kin nan da muka yi seminar muka yi reunion muka ce ya kamata duka cikin bureau executive na USM wannan cikin abun ka doka na sindika ya kamata a ce akwai mace tun tunda mun gani wata rana in sun yi ba mace ko guda ciki babu ya nafa muka ce to da yanzu haka nan wannan mun ɗauka biro an ka zo kongare an ka ci an yarda bisa batun da muka ka kenan USN ita kadai ce wadda take da rukunin mata a cikin kungiyoyi a lokacin nan a wi ban sani ba waɗancan asusi a fa la la FN la FN ita ta zama association kin mata mm. ta association tout le monde est cikin ASN ya ko USN vraiment USN vraiment on s'est battu mun yi yaƙi mm-hmm. saboda mata su zan cikin biro mm-hmm, mm-hmm. cikin biro an ba kina gani bisa waɗannan sasso mun zo reunion muna da committee kinmu na mata muna reunion kinmu muna seminar kinmu et muna aje eh, eh, projet dan mutane su aide kinmu haka nan donc le département de la femme travailleuse existait déjà hmm. bayan kungiyar ustn kungiyar usn na da manya-manyan wakilanta a cikin taron kuma ba ta da mace wakiliya ko guda wadda ya kamata ta hallara ta bi wata hanya ba na taron ƙasa ba ƙarin bayani ta bakin malam kaka doka shugaba ne na ƙungiyar usn kuma mamba ne na kwamitin shirye-shiryen taron ƙasa yana tune da wannan lokacin ya ba mu ƙarin haske a lokacin da muka kai mishi ziyara ita ma kowace kungiya ta kawo mata mace ta sa to sai zaman mu cikin mu namu na makaranta wanda mun kasa mun ka tsammani tana ta yi wannan aikin mun kasa wuta mun haka wuta sai an ka bata tsoro an ci mata a ah, ke kina shiga wannan muhawara kin da kin ga gidan shawara madan da za su taro nan ya faɗi ki baki tsoron ranki baki duk ya ne tun da akwai tsaro kurciya gare sai ta ji tsoro sai ta jaye to sai mun ci gaba da aikin mu mun ka tafiya da su haka sun sauran ƙungiyoyin farki na siyasa da sandika na USTN sun samu ta kuma sun ci gaba da wannan aiki an kashe conference. Adalla sai kuma in dawo bangaren ku Hajiya Madanya hayya Kun wakilci jam'iyyar taku ta CDS a taron ƙasa. Ta yaya aka zaɓe ku don ku wakilci wannan taron ƙasa? Vote na aka yi. Vote ake. Mm. Zaɓe kenan? Zaɓe sai an zaɓa a ce a zaɓi waɗanda ya kamata waɗanda ga hidda komiya mm. a zaɓe su a kai conference national mm. kuma waɗanda an kasar dai disponible suna da lokaci mm. ko wani lokaci ko wani lokaci an ka biɗe su ana samun su au ba su aiki na gwamnati ko ko sun yi aiki ko suna aikin gwamnati suna ta authorization don su yi zamna don conference din sai lokacin da conference ta don shi dai babu matsala shi kenan dada an ka ce adiba ya kamata adibi a zaɓa kuma zaɓe ba garin ya mai ɗaya ka ɗauka mutane masu abu ba masu waɗanda za su zuwa conference da su a diddiba cikin ƙasashe akwai ba da an nan ba ne a diba da shaka ba a samu mutum guda kwangage mai iya zakowa conference national ya yi magana to haka nan da an gabo ne na faɗa muku waga shugaban jam'iyyar eh, national ta ce ita nan salma ita kullum tana tare da mata mm-hmm. kullum mata da cike da ɗakinta mm. tana a kadire ɗinsu mm. shi kenan sai ta ce to ita don salma ba ta yi lakwal ba ba ta yi da boko ba mm. don ni ta yarda ta yarda da in ta yi representant ko wakilci mata eh, na jam'iyyar cds na cds tun da buyi da aka so da an kai conference din ga mata ba kansu gaba ba kowa na ta party politik da kattada ba mu tsaya ba muka game kai haka dai mun ka abin da shaka party politik mm. shi da ya zaɓi mutane shi eh ba ba ta son ka zaɓe ba to da me kuka so ku halarci wannan taron da son ku ne kuka halarci wannan taron ni lalle na so mm-hmm. taron nan sosai da sosai mm-hmm. da ce hajji ya yi yawa mm-hmm. mm, president sai da kuje shugaba mm. shugaba sai da kuje ya walakai so mutane cikin gida sai ka ga an ɗauki bai gida mm. an hidda shi aiki ko an sa shi kaso ko ku an sa rai retire ta dofis mm. don ka kaba an kashe gida da mm-hmm, mm-hmm. don gida in ya koma da hannun mace ba ta shirya ba akwai mata shiriri masu iya doka gida mm. amma mace ba ki shirya ba doka gida ki zo a kame mai gidanki da ƙyan yara ƙanana ƙanana a ta a kaɗa shi kasu baka san inda shi ko a sashen retreat office to in ba ta aiki ta yi kaka wannan su ne kamar abin da ya sa ma kuka so halartar abin da ya sa ce nan que la justice sociale mm. wanda ya yi aimi shi mm-hmm, mm-hmm. wanda bai yi ba a sha mai lahiya ka a yi sa cikin harkoki in ka haɗu gaskiya kowace iri ta don Allah sha hawa maka gaskiya mhm, mhm. tun da ka faɗi ta mhm. ka a ce don ka faɗi gaskiya ki ki va contre le president a sa ka kaso don nina mm. sai in abin da ya ce abin da president ya ce ni mishi na shekarar shi uku cikin kaso sans proof. Mm. ni dan shi na ni shiga conference ni yarda la justice social. dalilin da kuka shiga eh, ya sa kuka shiga cikin taron kenan la justice To a cikin taron kuna da incin sa bakin ku a cikin taurarin da suka shahi da ƙasa da sunan jam'iyyar ku. To muna da ici. Mm-hmm. Don daidai a la conference da Sudan. A taron ƙasa. Taron ƙasa. Mm-hmm. Na ɗauki farol. Ce mm-hmm. falle da lady kasiya. Kun yi magana bisa kan ilimi. Bisa kai ga ilimi. Ilimi. Na yi magana bisa kai ga arabu da bara bara. a rabu da son zuci to haja ta yaya ake ɗaukan shawara a cikin rukunin wakilan jam'iyyarku shawara an saboda maka ɗaukar ta tare kuke ɗaukar ta tare ba mu zuwa diversa ba sai an haɗa kai sai an haɗa kai in mhm. eh, a tattabta mhm. a ga wanda gaskiya wanga abin da ya faɗi mai ma'ana na mhm. wanga ko abin da ya faɗi wallahi a sashi da kote hakan gana muka abin ba mu nu contradir ba in eh, babu Madala kafin shigar su cikin taron ƙasa mata na da damuwa da dama a ƙarshe dai aka amince da bukatunsu na damawa da su cikin taro in dai ba sun yi jayayya a muhawarar ba su bi kai da ƙafa tsarurrukan da kwamitin shirye-shirye ya tsara babu wani nauyin jin shi kuma. Uh, Madam Jawara Iren kuna tare da mu? Na ku. Madalla. Madam Jawara, Wane rawa ne mata suka taka a gun taron nan? Mu kusan an sadika mu zo reunion reunion ce muke mu yi reunion mhm. abinda mun ka tsaye ga reunion mhm. kowa ya faɗi abin da shi kace albarkacin abin da shi kaso mhm. ah, an ka suje an kawo abin da zai kamata a tattauna kowa ya faɗi abin da ya kaso na kwarai na ɗauka in ba na kwarai ba cewa. contradiction ce a kan parce que democracy oh, cikin euh, cikin sandika akwai ta mu yi sai mu gaji mhm. sa'annan abinda an ka tsaida mm. shi aka ɗaukowa a kawo conference national mm. mutum guda ga magana mm. ba kowa na tashi haɗu ba haɗu abin da ya kaso ba magana duk da muka yi can muka yi tiristan mu tsaida maganganun da muka tsaidawa durori mm-hmm. kan da an ka ba durori eh, abin da fale da kuma nan mu da tsamu mu tattauna mu tattauna mm. abin da ya yi ya tattanta shi ne aka ɗauko a kan conference na to a la conference da an kai an kai an yi commission commission an kai mm. kowa an kai mantilan shi cikin commission da an kare an kai safuwa cikin commission mm-hmm. mu muka shiga cikin commission muka shiga commission a social abin da haka na mutu Mhm. dana mun ce don ya kamata a tuma ma in akwai vole an ɗauka furoshi a yi a sa mata ciki mm. in ya so matan galluna matan ina ne na karkara duka a mm. sa su a sa musu vole tun da ya kamata a basu in na bashi ne a basu bashi in nan ne abu na waye musu kai a yi mun sa wannan mun tsaye da wannan mm. abun taron eh, a abun taro cikin komishin komiti komiti kin da an kai a sun ɗauke shi mun gani Ana longo da an kai mata ba a proje da ba a sa gulokin mata ba. Mm. Don kasa ina iya ta haka abinda muka tambaya nan rama an gan shi a ke. Mm. An duke shi a kwan. Mata da yawa an diba an yi kirekin komite na na ba da bashi na wane ne wane abinda in kun diba ku da kan ku diba. Mm. Menene damuwar mata suna da wata damuwa ce wadda ta yi kama da damuwar maza? ta kuma tsan matsala gare su mana mm. kisan in an zo cikin taro mata ba su yawa mm. maza sai abin da suka suka faɗi mm. mu ifo in ka zo cikin abin sai a samu matan da akwai mazan daga biyan mu da sun ka san su ma gaskiya ne abin su taimake mu su biya hanyar da muka so matsalar mu haka ne kuma mata akwai matsala da yawa gare su akwai aiki gida mm-hmm. akwai na yara akwai na duka akwai shi mm-hmm. ta ba ta iya da kanta ta zo ta zo ga reunion da an wa reunion sai wajen minuwi ina da matan aya reunion mm. ah, mace da ta armi in ba miji da yadda adadi sai ba na barin matar sha wajen kare kaza ah, kuma mai iya tana iya barin iyanta sai ita wace sai an yi sai yi sacrifice kan kawa mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. in kana milite ba ba za ku haka ka ce a ah, ni a kawo maka abu nan ifo faut que sai kai sacrifice kin kan kawa mm. mu duka nan da mutum mun yi sacrifice kanmu na mun sana eh, yanzu ma muna da mazajen daga kwamfran su ma yan tsohin sandika na sun san da abu shi wala mm-hmm, mm-hmm. matsala mu babba kenan mm. kuma matan ba su kansu bai waye ba kwarai ba su yi mm. karatu ko su yi karatu suna da kunyan magana gaban mutane ke gani mm, mm-hmm, wala shin an tanadar da al'amuran jinshi a gun taron nan na ce miki ke san conference le presidium in an zo abin an kai committee cikin commission shine aka zakuwa a kwaɗi a tsaida don duk problem kin su au niveau de commission ya gane ko commission ne mata suna imposin kansu in ka zo nan da fam nan tal commission su ne waje abin da suka su. abin da ya kawo suna zakuwa da abin da nasu da diloyan cikin su waje in an zo a ce wala abin da sun ka waje mutumin da an karba ba portfolio shi ya kamata ya magana mm. ba a zakwa in an ce kowa ya je faɗi abin da shi ka so da conference national ai abin bai yiwa sai zan wata faza kowa ya wada shi ka so rizuman mm. ku an yi tsaida an yi tsaida matakai daga ya kamata a yi magana a yi abin mata da mazan ba duk bangare guda duk abu guda ne ba duk population cin Niger ce ba mm, in an ce a kawo problem ne kuma na mata ai ba mu an tayar yankin mata zalla ko mm-hmm, mm-hmm. ai akwai nations union aya mu yankin mata zalla ko mm-hmm, don a za a zaku a ce a ɗebe mata a yi magana su ɗaya maza na nan zama no duk gama aka yi a gama shi ta ce miki eh, kamar proje an yi ya kamata a ɗebe ɓangare na mata wannan an sa shi an tsaida shi kuma mm. yanzu a ce a kawo problem tun mata zalla a ce a mata kaza mata kaza shi za a karewa mm-hmm, mm-hmm. ba a kare abin nan paske kuma ya zan kuma kamar insult da discrimination a mata daban maza daban no duk mm. ɗaya ne nous sommes tous ensemble donc abin da ya samu na tare da juna don mu comprendre juna akwai da akwai wanda ba su comprendre me bai kamata ba a ce a ɗebe bangare a ce mata zalla a yi magana su bai mm. maza zalla a yi magana su bai to yaushe kenan za a karewa mm-hmm, mm-hmm. a to duk da zan abu guda ne tunda muna da minister muna da problem mu ta minister mu mishi explique ita minister kin ta zo ta faɗi abin take wa gwamnati tunda mm. conference ce conference ko tana da tankinta mm. abinda mun ka tsaida shine mun ka zo ga ICF mun ka continue da shi Akan abin da ya shafi ci gaban ƙasa. ku mata waɗanda suka wakilta suka halarci nan taron. Kuna samun damar tattaunawa tsakaninku? Ah, no, no, ba mu kowa na ɓangaren junior shi. Mm. me da tan zanta muna hita mu hira kana inda haka nan na aida sai a ce a ah, gungun kowa ya koma mata nasu daban nasu daban bai yi ba eh. muna cikin don abin da ya kawo mu conference structure mu ta kawo mu conference mm-hmm, mm-hmm. ba mata sun ka kawo mu conference Mhm. structure mu ta kawo mhm. donc juridiquement ya kamata mu tsaya baya structure bai hana mu échanger avec les femmes de différents trucs mhm. da mun taɓa yi mun samu ɗan reunion ta da su mu yi reunion da mata ina tunani mun taɓa reunion da ISM da wani ne wani mun taɓa reunion la problem to la problem in mun tsoro kamar committee an zo kowa ya faɗi abin da abin da mun ga tsaye da gashi wala hmm. mun taɓa yin reunion tsakanin mu pandan da tuwa mu wala da an kai makwana kuma zan ka bi ganin juna me hmm. structure cin mu ta kawo mu dole mu bi abin da structure cin mu ta kwaɗi ba mu zafa mu ta mu je mu ci a abin yadda bisa wala kaka doka ya tabbatar da cewa bayanan mata ya samu karbuwa kuma ba wani bambanci madam yahaya hawa yawancin mata ba su saba ɗaukar magana ba gaban jama'a saboda al'adu da kuma zamantakewa kun kasance kamar matan nan ina so in yi rubutu da ya dariya mhm. mazan nan an ka ce egalite an talon mai lafa ba ka zance ba mhm. don da mazan da matan duka ɗarame muke mhm. don ka fitar da aka a bayi in an banyi kowa ya samu kanshi Sa'ad na a rarraba da mata da maza amma a biyu ba mu yi zancen mata ba mu yi zancen maza don le problem a pour tout le monde na mutane duka na mutane duka da da maza da mata mm-hmm. don shi ne ba a kayyada abu a ce wagga zance na mata da ai bisa kaza ga wagga maza da ai bisa mu dai muna bidar kowa shi samu kanshi ya giyan nan da aka biyu mutane da su a walwale shi kowa shi sabu kanshi mm. na sa'an nan da baya kowa shi ta kanshi mm-hmm, mm-hmm. mm. zancen kaka doka mm-hmm. da kice ya yi mi ya ce mata sun samu karbuwa kuma ba wani bambanci sai dai kuma yawancin mata mm. a gun taron nan ba su saba magana ko kuma in ce ba su saba ɗaukan magana ba gaban jama'a saboda al'adu da kuma zamantakewa shine nake tambaya kun kasance matan nan wa'anda kaman ba su saba ba magana gaban mutane sai kuma a taron nan ga sunan gaban jama'a inda ya kamata kuma su yi magana ba su iya magana da abin baka saba ba ba ɗaya ran na sa ka iya yin shi mhm. eh. ni mm. ni na saba tun da an san yanta dake mhm, mhm. eh da c'est un cas particulier mhm, yara ba sai ta doditwar eh kada tare da yara ko da hira ko da c'est un auditoire sai ka tsaya kashi sai sai da kai hira tare da yaro wata kaso to donc c'est la même ala à da su da ka saba da da prendre parole da ɗaukan magana da ɗaukan magana mhm. don ko abiga ko conference da sudan ta zo kana jin ɗan ɗari ɗari mhm. eh kana jin ɗan ɗari ɗari ba ka iya saki jikinka ba mhm. ka faɗi abin da ya abu in so ba le grand intellectuel la in su da abu amma mu sai dai ka faɗi daidai ba san verse da dotra mm, ba ka shiga cikin wani ba ka shiga cikin wani abu mm-hmm. mm. a ganin ku menene mata suka koya a gun wannan taron kasa da conference da so da mm-hmm. to mata hisbillahi da mata da maza mm-hmm. duka yin kansu ya bage ya waye eh mace tana iya faɗi abin da ta ga dama miji ko ya ce shi bata wani dan dibido da waye-waye da midami namiji mm. namiji mm-hmm. ta sani to taron nan ya biya muku bukatu to <laughs> taro ya biya bukatu mm-hmm. tun da ga le multipartisme mm-hmm. sai installé le multipartisme c'est installé il y a eu beaucoup de partis politiques mm don eh la liberté de presse la da kuma incin yan jarida mhm. eh, incin yan jarida tana iya magana mhm. abin bai kame musu wuya ba mhm. da ko ba ka yarda ka faɗi wani zance A ƙarshen taron ƙasa kallon da maza ke yi wa mata ya sake duk da cewa sun taka rawan a zo a gani da kuma kawo nasu ƙoƙari a gun wannan taron. A ta yaya aka yi la'akari da mata? Amsar Galadima Rabi'u Dauda Mu abin da ɗauki hankalinmu ba zancen mata ba ne, ba ma zancen jinsi, zancen gungu muke yi, gungun ma'aikata, gungun jam'iyyun siyasa, gungun ɗalibai, gungun masu mulki. Mu abin da ya dame mu daban ne, ba mu yarda a yi wasa da hankulanmu saboda wasu ƙananan matsaloli. Ba a kafa wani gungun mata zalla, su kuma matan sai suka amince suka shiga cikin ƙungiyoyinsu. Mu a cikin namu gungu sun taka rawar gani. Idan kuka ɗauki misalin Madam Iran ko Madam Banya, mayan masu fafutuka ne ba a nuna musu ƙin yarda ba ba a ci zarafinsa ba domin ko ba komi suna daga cikin ma'aikata Ƙungiyar kwadago ta dama da mata, misalin Iran diyawara da Madam Asata Fal sun kasance cikin kwamitin jagoranci. Iran diyawara ta kasance cikin kwamitin zartarwa na ƙungiyar kwadago kuma sun kasance wasu a cikin haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago wasu a cikin ƙananan ƙungiyoyin da ke cikin haɗaɗɗiyar ƙungiyar, kuma a huskar kungiyoyin kwadago ba a taɓa nuna wariya ba. menene abu mai mahimmanci da kuka rike na wannan taron madam jawara kuna tare da mu mm. toma jin tambayar mu ita ce menene abu mai mahimmanci da kuka rike na wannan taron? To, abin da mun ka rike ga wanda taro abu ne da ya zan in prise de conscience aka yi cewa. Mm. Kowa ya tabbata ya kamata a installe demokrasi. Mm. Eh, on a an yi gwamnati an yi ICR mhm. don ka an sa demokrasiya an fara sata da mhm. kirki to kuma ya sa mutane sun san juna mhm. an san juna farko wata rana muna ta yi haka baka san wane wane ba san zafar ni mu zama mu ga juna mu san juna mu yi magana da juna duka eh, an plus ina iya cewa kuma mata sun yi sun waye kansu ya waye don da an ka hita daga wanga conference mm. association an kai ta an kai ta association an kai ta groupement an kai ta eh, da abin da duk ne eh, an sunan shi cpec eh, e na na ba da bashi na wane da duka mata mun ka ce su shiga su shiga su shiga sai mm. sai comme ça que ça s'est passé mm. parce que a travers ça ça ya yi mana permettre mun kai wata babbar kungiya ko mm-hmm, mm-hmm. babbar kungiya da take rbsn mm-hmm. RDSN nan sai mun ka zo ta zan kamar dai ba a kya parti ne ta zan kamar afl ko ina muna da mutanen ko mm. ina mm. departement departement arrondissement arrondissement akwai mata don ka mm. euh, kin conference national ne ta sa mun kai avance mm-hmm. parce que lokacin nan association guda ɗaya ta akwai ta mata sai da association kin commerçant sai la seule association la afl donc euh, ni je n'ai yi que Rama abin ya waye mana kai kuma 'yan sandika mata ya yi ya sa mata sun shiga cikin sandika. Mm. Ƙwarai. Mm. Wasu har an samu sekretar jinal sandika mata sandika duka ya ci aka yi taron da an kai ba taro ba ne na banza ne taro ne da ya kawo muna abu da yawa cikin kanunmu abu da yawa cikin zaman na duniya. Mm. to sai in dawo bangaren hajiya madam hawa menene abu mai mahimmanci da kuka rike a taron ƙasa kuma wani irin canji ne taron ƙasa ya kawo wa mata a cikin eh, harkokin siyasar ƙasar nijar mm-hmm. to kamar wada ƙaunata irin ta faɗi mm-hmm. kan mata duk ya waye mm-hmm. da mata kullum cike da ake suke ko bazansu ba su hana musu hita ba mhm. suna kakaza ne to da so ga konferensa din nan mhm. kanin su duk ya waye mhm. kamar wadda ta ce da an yi association an yi ƙungiyoyi an yi komi da komi ita dai mace yanzu ba ɗarban mata ba sai in ta so ta da mai kanta eh, sai in ta so ta da mai kanta amma yanzu abin da duk ga gyara gida ga gyara gidanta mijinta bai hana bai hana ta yi ko kuma conference ta ta kabuna duk wani abu mhm. su ba bazan kansu ya waye sun ga wasu harkoki da a kuble mace ba ta motsawa mhm. sun ka ga ba abin alheri da ba kin gani kanka shi waye ke mace kanki shi waye mhm. gidanki ki kula bishi don ba ɗarban ma kike baka badda mhm. conference wanda ta waye muna kai mhm, mhm, da maza da mata to madalla um, alhamdulillah to menene abu mai mahimmanci da kuka rike na taron ƙasa wani irin canji ne taron ƙasa ya kawo wa mata a cikin harkokin siyasar ƙasar Nijar eh, kaka doka ya ba mu ƙarin bayani shi ma. Eh, na farko mata ana dama da su a yanzu ko cikin tattalin arzikin ƙasa ko cikin tahiyar siyasa ko tahiyar jagorancin ƙasa ana dama da su wani abu na ga abu da yawa a sauya su ga haka nan wasu mata sun zan tuttuwa wasu sun zan ministoci wasu sun zan direkta iri iri duk cikin wannan barcin conference ne wannan aka basu wannan incin har suna zuwa ma muhawara ba sai an ci dan kina mace ba a ci baki magana a'a ko kina mace ke ma mutunci ke ta kima kina da ilimi kima kina da incin ra'ayinki cikin ta ƙasa wani irin canji ne taron ƙasa ya kawo wa mata cikin harkokin siyasa? Mun yi ƙoƙarin azawa madambari Bibata Nyandu wannan tambayar mu sanar da ku cewa madambari Bibata Nyandu kwamishina ce na 'yan sanda a lokacin nan ta kuma wakilci 'yan sanda a taron ƙasa ga dai amsar da ta bamu. La conférence nous a donné l'occasion nous femmes nigériennes da nufar connector. Babban zaman taron ƙasa ya ba mu damar fahimtar juna a matsayin mu na ɗiya mata mun nuna cewar mu ma mun iya kuma ana iya damawa da mu a cikin al'amuran ci gaban ƙasa. Kamar yadda ta faɗa mu biyu ne a bangaren babbar hukumar ƙasa ta riƙon ƙwarya, biyu a bangaren gwamnati, biyu a bangaren kwamitin da ke kula da cin hanci da karɓar rashawa. A takaice dai tarihin gwagwarmayar mu ya samo tushe ne daga babban zaman taron ƙasa inda muka yi kokowa tukuru wajen kwato hakinmu wanda babu shiga idan ba mu yi hakan ba watakila ba ba za su tunowa da mu ba ina fatan mata za su ci gaba da gwagwarmaya saboda shi haƙƙi wa shi ake yi baya samuwa hakan a lokacin babban zaman taron kasa ne mata suka soma hudar albarkacin bakin su a wannan lokacin ne ma aka san cewa akwai mace kwamishinan 'yan sanda a jamhuriyar Nijar domin na kasance a cikin wani kwamiti na ayyuka na babban zaman taron kasa. daga wannan lokacin ne aka ci gaba da ba mata mukammai daban-daban haka zalika a bangaren jam'iyyun siyasa ma an soma damawa da ɗiya mata a matsayin mu na kungiyoyin mata na wannan lokacin a FGN, Rid Fitilla, RDFN, mun zagaya birane da ƙauyuka na cikin ƙasa mun yi taruka da dama na wayar da kan mata na su hutu da kansu su yi zaɓe maimakon su zamana gida su ba mazajen nasu katutun nasu su yi musu zaɓen haka zalika mun ba su damar tsayawa takara kamar yadda namiji zai tsaya don su cika hakkin nasu na 'yan ƙasa kun ga ko zaɓukan na baya-bayan nan mata sun taka rawar gani sosai domin su ne sahun gaba wajen zaɓe suna tsaye wuni guda sai sun kaɗa tasu kuri'ar gaskiya an cimma guri domin ana damawa kokowa da matan amma hakan bai isa ba ya kamata mata su ci gaba da kokowa kamar yadda suka yi a lokacin zanga-zangar ranar 13 ga watan mayu na shekara ta 1991. J'en appelle à mes soeurs, en tout cas, pour que cet esprit de 13 mai puisse revenir et pour que vraiment les femmes puissent continuer à, arracher leurs droits. To madalla masu saurare a nan muka zo ƙarshen muhawarar samu ta Istidiyo Kalangu shigar mata cikin taron ƙasa yana da mahimmanci sosai ya ba wa mata damar fita daga cikin gida don tattaunawa akan abin da ya shafi ci gaban ƙasa sun kuma samu girmamawa daga ɓangaren maza wannan shine muhawarar tamu ta yau mun kasance tare da Madam Yahaya Hauwa Sangare wakiliyar jam'iyyar CDS a taron ƙasa lokacin nan mun kasance kuma tare da Madam Jawara Iran a ta waya ita ce mamba ta ƙungiyar ma'aikatan ƙasar Nijar wadda ake kira USTN kuma matar da tattaka taka gwarzanci na a zo a gani a cikin wannan taron ƙasa mun kuma kasance tare da su Galadima rabi'u dauda da kuma kaka doka a lokacin da muka ziyarce su sai dai a gaban nan za mu kawo tarihi tarihi da suka zana sashen tarihin ƙasar nijar Mai gabatarwa wani ce Rakiya Arimi akan na'ura can biyano Abdulkader godiya ta musamman gare ku ku baki da kuka halarci wannan taron da kuma masu sauraron mu da suke bin mu kai da kafa a wannan shirin namu na Studio Kalangu da ke zo muku bisa kan Radio 34. Anan muke ce muku masalam a huta lahiya.